Allah ya girmama wannan rana ta yau ya sanya falala masu yawa a cikinta daga ciki tana cikin wayannan kwanukan guda goma wadda yau ita ce rana ta karshe a cikinsu Allah ya sa mun dace dukkan abin da muka yi na ibada rana ce wadda ake yanka a cikinta babu rana wadda Allah ta'ala yake so a zub da jinin dabbobi saboda shi kamar wannan rana hasali hadisi ya inganta babu aikin da za ka yi a yau babu aikin da za ka yi a yau kowane irin aiki ne wanda ya kai ka yanka wato abin yanka babu shi duk wani aiki da za ka yi yau ba zai kai ka yanka dabba ba saboda Allah saboda haka a dage wayanda suka yanka suna da ikon karawa su kara wayanda ba su yi ba su yi saboda a yawaita nama a bama bayan Allah musamman wayanda ba su da shi rana ce ta farin ciki rana ce ta yafe ma juna rana ce na wato musanyan ziyara rana ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya ga bayinsa cikin walwala da farin ciki muna fata Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan falala na ranar da ta haɗu da kuma juma'a kuma ga idi kuma ga arfa kuma a cikin kwanuka na goma ba kowa ke dacewa da samun irin wannan ba mu ƙarfafa 'yan na tsakaninmu yanwantaka tsakanin musulmai a yau ba a najeriya ba a ko'ina a duniya ya yi rauni shi sa ake shirga mana duk abin da ga dama tunda ba a haɗe muke ba kowa ya kama gabansa sai kaɗan wadda allah ta'ala ya taimaka su ku sahabbai allah ya taimake su ba ƙabila ba yare ba kala ba girma ba ƙanƙanta gabaki ɗaya abu guda ne su hatta waɗanda suka baro makka suka je madina sun dunkule sun zama abu guda saboda haka duniya tana tsoron su amma mu a warwatsai wannan ya tsokani wannan wannan ya takali wannan wannan ya farin ciki da samu musiba akan wannan wannan zai tona asirin wannan wannan yana hasada da wannan wannan yana kin wannan wannan yana kyaman wannan haka muke ta rayuwa sai Allah ta'ala ce kuna ganin kafirai shashin suna son shashi ba wai dan sun kulla tafiya iri ɗaya bane a daman tafiyar duk gaba ɗaya jahannama ce amma da zaran wani abu ya zo naku sai su dunkule sai su haɗe muku Allah ta'ala ce idan ba ku yi haka ba kuma to akwai fitina babba da barna a ban ƙasa in ba yi haka ba shi yasa sahabbai suka samu yabo na musamman Allah ya ce da wanda suka bar makka da wanda suka tarbe su ga baki ɗaya imanin su ya cika amma ba su aljanna inji Allah tabaraka ta'ala saboda sun tabbatar da yan'uwantaka na musulunci yan uwa masu girma cikin abin da ke karfafa yan'uwantaka akwai taimakekeniya masu mulki su taimaka masu kuɗi su taimaka malamai su taimaka almajirai su taimaka masu shekaru kowa ya ba da gudunmawarsa sai al'umma ta yi ƙarfi sai ta bi dokokin allah yadda ya tsara amma yanzu al'amarin ba haka yake ba a taimaka ma juna allah yana son a yi haka allah ya taimake mu allah ta'ala ya maimaita mana irin wannan rana a duk bafin olonwa ba